Aha Entertainment. Aha Entertainment. Gabatar muku da. Wasu siffofi ne guda goma. Idan matashi yana da su, to dandanan zai ja hankalin mace sama da mai kuɗi ko kyakkyawan gaske. A'udhu billahi samir da min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin kyautatawa haɗi zuwa ranar sakamako bayan haka yau wannan canar mai albarka zai tattauna akan wasu kofi guda goma waɗanda maza ya kamata su kwallantu da su ko su yi ado da su domin su ne suke zaurin jan hankalin 'yan mata su aminta da su kuma hankalinsu ya kwanta a tattare da su kowane 'yan mata ko kuma budurwa kowane lokaci tana bincike ne game da wani saurayi wanda zai zama abokin rayuwarta duk da akwai siffofi da yawa waɗanda 'yan mata suke nema ga wajen maza musamman siffofi na zahiri ko kuma na dukiya 'yan mata suna son kyakkyawan namiji kamar yadda shi ma sauran yake neman kyakkyawan mace to 'yan mata kuma da yawa sukan so su samu saurayi ko miji wanda yake mai kuɗi mai abin hannu to amma a zahiri duk da 'yan mata sun shagaltu da neman kyawawan samari da kuma masu kuɗi to mata abin da suke fara nema su samu ko da ba shi da kyau kuma ko da ba shi da kuɗi wasu sufofi ne waɗanda yanzu za mu tattauna su in sha Allah ku ku biyo mu domin fa'idantuwa da waɗannan siffofi siffa ta farko ita ce amincewa da kai mace tana son ta samu saurayi wanda ya aminta da kansa ta yaya ake gane cewar saurayi ya aminta da kansa ta yadda zai kasance zahirinsa da ayyukansa da fuskarsa da zancensa da dukkan wani nuni da yake yi yana yi ne da gaske ba tare da taraddadi ba kuma yana sa abin da cewa lalle wannan burin da yake so ya tabbatar abu ne wanda shi ne na farko wanda yake jan hankalin mace inda har ta fahimci namiji cewar ya aminta da kansa da abin da yake yana yi da sika bin nafs ma'ana ya aminta da kansa yana yi da confident to lallai mace tana son irin wannan namiji. sai siffa ta biyu ɗabi'u ɗabi'u ababen so ne sosai a wajen mata domin da yawa za ka ga mata sun je wajajen masu kuɗi ko sun auri masu kuɗi saboda rashin ɗabi'a mai kyau kullum ana cikin rigima kai ƙarshe ma auren baya iya yin nisa to don haka duk mutumin da yake da ɗabi'o'i kyawawa ko saurayin da yake da kyawawan ɗabi'u kuma baya yin wasu abubuwa waɗanda za su tozartar da ɗabi'unsa to lallai mace tana son ta sami irin wannan ta yadda dukkan zantukansa ayyukansa da dukkan wasu tasarrufa ɗinsa yana yin su ne akan ɗabi'u na gari sai siffa ta uku kwaɗayi tana buƙatar saurayi mai kwaɗayi wani irin kwaɗayi ma'ana mai buri mace ba ta son namijin da ba shi da buri a rayuwa kullum so take ta samu namijin da burinsa ya ga ya zai ci gaba ya zai ya ga ya dage domin ya tabbatar da manufofinsa ko ya cimma ya kai ga gaci domin ya cimma manufofinsa wace ba ta son mai zaman banza ko ma zaune tana son wanda kullum burinsa ya za a yi ci gaba amma fa burin ba buri na zuciya kawai wanda zai tsaya a kan. burin kawai ba a'a kana da buri kuma kana yin aikin da zaka ga ka cimma wannan burin naka sai siffa ta hudu wacce take jan hankalin mata game da maza shine tausasawa lalle 'yan mata suna ƙoƙari ko suna kokawa ko suna rububin samun saurayi wanda yake mai taushi wanda yake a cikin ma'amalarsa tare da ita yana tausasa mata kuma 'yan mata suna ba da muhimmanci ne game da namijin da yake yaba irin irin yanayin rayuwarta ma'ana wanda rayuwarta take burge shi kuma yake tausaya mata akan wasu kurakurai da take yi sai dai shawara a nan kada kuma maza su wuce gona da iri wajen tausasawa domin idan har ka cika tausasawa mace kuma sai kuma ta zo ba ta san irin wannan tausasawa da ta kuri a'a kaffa kaffa komai za ka yi kai sama sama domin a bidiyon mu na baya ma kwai siffofi da muka kawo da mace a ƙa'ida tana son namiji wanda yake mai zafi amma kuma ba zafin yayi yawa ba kuma tana son mai tausasawa kuma tausasa yi ma'ana baina baina na ya yi daidai da hadisi mazala sallallahu alaihi wasallam cewar ita mace an halicce ta daga tankwashashen haƙarƙari in kai ƙoƙarin ka miƙar da shi zai kare kuma ka bar shi haka zai ci gaba da kasancewa a kadan haka sai a ciza a busa a ciza a busa ana sara ana duban bakin gatari sai siffa ta biyar da take saurin jin hankalin 'yan mata zuwa ga samari shine sadaukarwa sadaukarwa duk lokacin da saurayi ya zama mai sadaukarwa ga budurwa to a wannan zamanin lallai 'yan mata sun fi zaɓin irin wa'annan samara lallai tana so ta zauna a wajen saurayin da zai dinga sadaukar da lokacinsa ne dukiyarsa ko kuma dukkan wani abu ba ta buƙatar wanda bai damu da ita ba bai kuma baya saurarar bukatunta yana daga cikin siffofi manya waɗanda 'yan mata suke bukata ko yake jan hankalin 'yan mata zuwa ga samari shine irin ƙarfin hali da saurayi yake da shi wajen sadaukar mata da kowane irin abu ne sai siffa ta shida shine annazafa wato tsarki in tsafta 'yan mata suna son samari masu tsafta don haka yana daga cikin siffar da take ja hankalin 'yan mata ta sa su dinga kwaɗayinsa to lallai ya kasance tsaftatacce kuma abubuwa da yawa sukan sa 'yan mata su guji samari amma babu kamar ƙazanta yana daga cikin abin da ya kamata 'yan matan samari su kula da shi shine na farko gyara fara tsaftace farce sanya turare wanda ya dace kuma ya ci gaba ya so ya dinga sanya kaya kyawawa waɗanda za su ja hankalin 'yan mata to wannan tsafta tana daga cikin abin da take jan hankalin 'yan mata sai siffa ta bakwai shine saurayi ya dinga girmama irin halayya ko ɗabi'a ko ya dinga girmama irin ra'ayin da 'yan mata ma'ana ya dinga girmama ra'ayin mace tana mace tana so ta samu ita ma ta samu kasancewa mai 'yancin kanta wajen tunani kada ko da yaushe ka ce sai ka canja mata tunaninta ko ta kawo maka shawara ka yarda da ita kai in ba ra'ayinka ba babu wani a haka mace tana buƙatar namiji wanda zai dinga girmama ita ma nata ra'ayin domin ta ji cewar ita ma kanta tana da wani 'yanci na ra'ayi ko faɗin baki sai ta takwas shine gaskiya gaskiyar namiji tana saurin jan hankalin mace mace ba ta son saurayi mai karya ɗan yaudara ko da za ta ji labarinsa a wani gurin idan ya zo to za ka ga 'yan mata suna gudunsa don haka 'yan mata suna buƙatar saurayi mai gaskiya a zantukansa da dukkan wani mu'amala da zai da ita domin 'yan mata suna tsoron su samu saurayi wanda yake makaryaci ne don haka ko da yaushe suna lura da irin abubuwan da yake yi da kuma irin abokansa domin su gane irin yanayin gaskiyarsa sai ɗabi'a ta tara shi ne kau da kai mace tana buƙatar saurayi ko namiji mai kau da kai don ya ga kurakuranta ba ta son tana ana ganin kuskurenta a faɗa tana so ko da ta san ta yi laifi to ba ta so ana gani a faɗa haka tana buƙata ko kuma wani abu wanda yake na shirme a dinga mata dariya ko da ta yi abin shirme ka kame ka yi kamar baka gani ba to lallai wannan kalumma kuma yana daga cikin abin da yake kawo mata yake sa mata su kawo kansu da kansu wajen saurayi sai ɗabi'a ta goma shine saurayi ko namiji ya dinga karɓan matarsa ko budurwarsa a halinta yadda yake ma'ana tana da wata ɗabi'a ce lallai sai ya canza ta to mace ta tsani irin namijin da zai ce lallai sai ya canza ta saboda kowane ɗan adam akwai irin tsarin halitta da allah ya masa da kuma ɗabi'a da allah ya masa to ƙoƙarin ka ce sai ka canza ɗabi'arta ko sai ka canza tsarin rayuwarta wanda Allah ya halicce ta a kai to wannan mace za ta guje ka kuma babu macen da za ta so ta zauna da kai don haka a halin da take ka zauna da ita a haka illa iyaka kawai nasiha da tunasarwa wannan shine matukar wannan halin ba na sawan Allah ba ne ma'ana abin da ake nufi shine ne akwai samari waɗanda suke tunaninsu mai ƙarfi ne to lallai a ce wai sai shi ma matarsa ta zama mai irin tunaninsa to ba zai yiwu ba idan macenka ta zama mai irin tunaninka to ai zaman ba zai zauna ba zai yiwu ba saboda ba a sarki biyu a gari ɗaya ake cewa don haka waɗannan su ne siffofi waɗanda idan samari suka yi kwalliya da su to lallai za su yi farin jini ga 'yan mata kuma masu aure ne to aurensu zai zauna lafiya fatan allah ya sa mu dace allah ya sa mu kasance masu gaskiya a kowane tasarrufat ɗinmu da kuma ayyukanmu da zantuttukanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa idan an ji daɗin wannan bidiyon da na like sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru yi subscribe domin samun sabbin bidiyo